sakamakon haka suka yi fatawa da cewa jinin ja'afar mahmud adam ya halatta suka yi yunkurin kashe shi nan take a cikin masallacin indimi saboda ya shirya wata kasaitacciyar lacca wadda ya kira ta kat wato ita ce abu na ƙarshe wanda zai zama tunan asiri ne na ƙarshe a kansu da wannan aƙida tasu ba su samu damar kashe malam ja'afar ba a lokacin amma suka yi alkawari da shan alwashin cewa sai sun bi shi har kano sun kashe shi